Nasiru Yusuf Gawuna tazarar ƙuri'a kusan da ashirin 129 ba shakka wannan ba karamar tazara bace ba kamar inda hukumar INEC a safiyar yau ta sanar da hukuncin zaben bayan jinkiri da aka samu hukumar ta daga wato sanar da sakamakon zaben jihohin wato ajiya wato inda ta ce a saurare ta zuwa awa biyu da rabi wanda ya tashi ta sanar da wannan hukunci ne wajen karfe uku na dare inda aka yi jira har zuwa biyar da rabi na ainihin asuba sannan wato hukumar ta sanar da sauran wato ko sakamako na karshe na zaben gwamnoni din zaben gwamnatin jihar Kano yana ɗaya daga cikin manyan zababbuka da suka ja hankali kamar da zaben jihar Kaduna, Taraba, Adamawa suka ji hankali saboda wasu dalilai kamar da manyan magana akan dalilan a cikin wani shiri na musamman da muka gabatar to hukumar zaben ta sanar da cewa Abba Kabir Yusuf ya lashe zaben wato jihar Kano da ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu sha tara da ɗari shida da biyu inda Nasiru Yusuf Gawuna ya sami ƙuri'a dubu ɗari takwas da casa'in da ɗari bakwai da biyar haka kenan an ba wa Gawuna tazarar ƙuri'a kusan dubu ɗari da ashirin da tara ƙuri'a ce mai girman gaske abba gida gida ya bai wa ainihin Nasiru Yusuf Gawuna wannan nasara ce daga Allah subhanahu Ta'ala da kuma jajircewar al'ummar jihar Kano waɗanda suka nuna ƙauna ga shi wannan bawan Allah ya fito takarar gwamna shekara ta 2019 a wannan lokacin matasa maza da mata sun ainihin yi cincirundo domin zaben wannan bawan Allah sai dai karshe dai hukumar ainihin ta sanar da cewa ainihin Dr. Abdullahi Umar Ganduje gwamnan jihar Kano shi ne lashe zaben karo na biyu a shekara ta 2019 inda hankali ya tashi al'umma suka shiga damuwa wannan bawan Allah ya na cikin mutanen da a wannan lokaci na ga karfin halinsa ya ɗauki abin da sauki bai tashi hankalinsa ba sabanin wasu da in aka ce su suka ci zaɓe ko kuma yanayi ya nuna kamar su suka ci sai kaga sun faɗa cikin wani mawuyacin hali to yanzu bahaushe na cewa makurci mawadaci karshe dai yanzu hukumar INEC ta sanar da cewa shi din shine ya lashe zaben jihar Kano da farko muna taya Abba Kabir Yusuf murnar lashe wannan zabe lashe wannan zabe muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya sa ya zama alkhairi ga al'ummar jihar Kano ya kuma ɗora a inda bai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tsaya wajen ayyukan alkhairi ga addini tabbas al'ummar jihar Kano sun nuna wannan bawan Allah kauna kamar da suka nuna masa kauna a wancan lokacin tun daga zaben shugaban kasa yanda NNPP ta kawo ƙuri'u masu yawa ake hasashen cewa tabbas su din su za su lashe zaben jihar Kano a nan zan so in yi magana akan sababban da suka sa Abba Kabir Yusuf ya lashe zabe domin komai yana da sababi kuma tun daga shekara ta 2019 zuwa yanzu sababban cin nasara suna tare da Abba Kabir Yusuf daga cikin sababban akwai ra'ayin riƙau na wasu daga cikin 'yan jihar Kano musamman matasa na san su ga cewa dan cikin birni ya zo ya mulke su tun da kan kwankwaso inda ya shekaru takwas ɗinsa ya tafi ainihin wato ya shekara hudun farko shekaru ya karɓa ya dawo ya ƙara maimaitawa ya tafi ganduje ya zo duka da kwankwason da gandujen gaba ɗaya mu ga cewa ba yan cikin birni ba ne ganduje ya zo daga ƙaramar hukumar wato tofa shi kuma kwankwaso daga ƙaramar hukumar madofi yayin da shi kuma abba kabir yusuf ɗan cikin birni ne haifaffen ƙaramar hukumar gwale ne an haifi abba kabir yusuf a alif da ɗari tara da sittin da uku Alif 1963 yana da kimanin shekaru 60 cip cip kenan a duniya kenan abba kamil yusuf shi ma shekaru sun dan daga kenan wannan yana ɗaya daga cikin sababba kasancewar dan shi dan cikin birni ne yana daga cikin sababban da suka bashi nasara a wannan zaman. daga cikin sababban da suka bashi nasara shi matashi ne matashi ne domin suna cewa mulkin tsofaffi wasu suna faɗin haka ya kyauta a ce matasa sun mulke mu wannan yana daya daga dalilan da suka sa sha'aban ya samu magoyan baya da yawan gaske Hatta kai ga ya yaɗu ya samu biya birjik tare da karancin shekarunsa to abba kabir yusuf tare da ya girma shi a ban sharaɗa ya kai kimanin shekaru 60 ya fita daga shekarun yarinta ko shekarun matasa to amma kuma ya fara kaiwa shekarun girma din ya kai shekarun tsufa din amma dai bai zama tsohon ba to wannan yana ɗaya daga cikin sabba musamman Allah ya bashi jiki karamin jiki ba irin mai tsayi ne da fadin jiki da kiba da sauransu ba a yanayinsa wasu ma ba za su san yana da wato ko ya kai shekara 60 din a duniya ba to wannan ya sa matasa da dama suna ganin nasu ne ga namu ya samu suna masa kallon wato ko matashi tare da cewa babban mutum ne wannan yana ɗaya daga cikin sababban da suka bashi nasara wannan zabe a sababi na uku daga cikin sababban da suka ba Abu Kabir Yusuf nasara dimbin jama'ar Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso Allah Ubangiji Subhanahu ya bashi mabiya da yawan gaske masu matukar kaunarsa da yi masa biyayya yan kwankwasiya mutane ne da suke yi ba don abin da za a ba su ba suna yi ne da gaske suna yin ta ainihin wato ko kwankwasa din to wato cincirin dan yan kwankwasiya waɗanda suke masa biyayya yan gani kashenin kwankwaso sun taimaka kwarai wajen kasancewar shi din wato Abba Kabir Yusuf na ɗaya dai su ne a wajen Dr. Rabi Musa Kwankwaso na biyu Dr. Rabi Musa Kwankwason shine ya tsayar da shi a cikin jam'iyyarsa ta NPP duk yan NPP duk inda suke ko a ina ne suna PDP suna tare suka dawo nan duka suna tare to wannan ma na ɗaya daga cikin sababin da suka ba Abba Kabir Yusuf nasara sannan lokacin da aka zo aka tattaro zaben kananan hukumomi aka tura hukumar INEC Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya tafi da tawagarsa sun tare a kofar ofishin hukumar INEC inda anan suka kwana hatta sallar asuba anan suka yi inda aka saka wasu hotuna aka ga Dr. Rabi Musa Kwankwaso din a cikin sau bayan kammala sallar asuba sa a cikin wani yanayi na cewa yana zake da ya ji wani sakamako babu wata fara'a tattare da shi kamar yadda kuma za a ce babu bakin ciki tattare da shi kawai abin da yake bukata shine ya ji an masa adalci an sanar da abin da yake da yakinin al'ummarsa ta samu waɗannan su ne hotunan kamar yadda suka yawo a shafukan sada zumunta to wannan jajircewa ita ma ta ba Abba Kabir Yusuf nasara Sababi na hudu daga cikin sababban da suka ba Abba Kabir Yusuf nasara shine gajiyar wasu daga cikin al'ummar jihar Kano da mulkin jam'iyyar APC shekaru takwas Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana mulki a ƙarƙashin jam'iyyar APC a jihar Kano to mutane suna da wannan ɗabi'a din idan jam'iyya ta dade tana mulki sukan so su kawo canji sababi na biyar daga cikin sababan da suka bashi nasara sabani da rikici da suka faru tsakanin gwamnatin jihar Kano mai ci a yanzu ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje da wasu daga cikin 'yan masu sana'ar a daidaita sau masu sana'ar keke napep wanda suna da yawan gaske saboda wato suna cewa sun fuskanci tsawwalawa daga hukumar karota ko ainihin wato haraji da ake yawan samu su da dai wasu tsaraba tsaraba da abubuwa da yawa waɗanda su din suke ganin an tsawala musu a cikin wannan gwamnatin haka 'yan kasuwa 'yan kasuwa na kantin kwari da sauransu duka waɗannan su ma sun taka rawar gani wajen zaben Abba Kabir Yusuf yana da sababi na biyar daga cikin sababban da suka ainihin bawa Abba Kabir Yusuf nasara shine wato ko mabiyan Abdul Jabbar dan gidan Nasiru Kabara a kwanakin baya wani matashi ya fito ya yi barin baki ya faɗi wata magana inda yake cewa ainihin sun yi a yarjejeniya da Abubakar Kabir Yusuf cewa daga zara ya ci zaɓe daga gidan gwamnati za su wuce a fito da Abdul Jabbar inda shi Abba Kabir bai magana ba da kansa amma mabiya da yawa sun fito sun soki wannan magana sun yi Allah da ita inda sanarwa ta fito daga wajen su su kwankwasa din cewa waccan magana ba ta da alaka da su daga baya suka ce ba yanda za a yi wani ya taɓa addini kuma a ce su din suna girmama addini su zama sanadin kubutar wani wanda yayi wa addini karayin tsaye to amma duk da haka me yasa mabiya Abdul Jabbar din har izo yanzu domin kawo yanzu in ka duba a shafukan sada zumunta kamar da nan na samu ku wannan hoton za ku ga suna nuna murnar su da farin cikin su ga cewa Abba Kabiru Yusuf din ya ci zabe tare da hada hotonsa da Abdul Jabbar wala Allah hakan yana da alaka da ziyarce-ziyarcen da shi Abba Kabir din ya kaiwa Abdul Jabbar a masallacinsa tun lokacin ba a daure shi ba wanda kuma wannan ɗabi'a ce ta 'yan siyasa ba ba ke ɗan siyasa yau a coci yau ka ganshi a masallaci gobe ka ganshi a coci wanda kake matakar kauna za ka gansa tare da shi gobe kuma ka gansa da wanda kake matakar ki shi yasa zamu ga lokacin da mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya je Iran daidai lokacin nan yan shi'a suna ta manna suna masu suka daga cikin ahlus suna cewa zai je tallafa shi'a ne ko zai karɓo kwangilar shi'a bai jima da zuwa Iran ba wanda siyasar duniya ce ta kai shi Iran fitinan nan ta yan shi'a ta faru a Kaduna wanda hakan ya haifi ga yin wannan kisan gilla da ake cewa ranar Husainiya wanda hakan ya karyata abin da ake zato cewa ya je kula alaƙa da shi'a ne to nan shi ma ziyartar abba kabir yusuf ga abdul jabbar ziyara ce kawai ta yan siyasa zuwa ga wasu mutane da suke da mabiya yana neman mabiya dole zai kai ziyara nan ya kai can saboda haka tuhumar cewa akwai haɗin baki tsakaninsa da Abdul Jabbar tunda har ƴan kwankwasiya sun karyata magana ce da ba da tabbas to amma duk da haka ƴan ah, mabiya Abdul Jabbar suna da hope akan cewa Abdul Jabbar din zai kubuta saboda an samu canjin gwamnati ko da ku a ce babu wani jita-jita da ya fito na cewa akwai wata alaka tsakanin Abba Kabir Yusuf da Abdul Jabbar ko da babu wannan ma kasancewar waccan gwamnatin za ta kau wata sabuwa ce za su so a ce wannan sabuwar gwamnatin ta cika musu burinsu na kwamfutar da Abdul nan sai dai abinda da nake faɗi wannan kes ɗin Abdul Jabbar yanzu ya bar gwamnatin jihar Kano ya bar ainihin gwamnatin jiha ya tafi gwamnatin tarayya kes ne da ya bar kotun jiha ya tafi kotun ainihin wato ko gwamnatin tarayya gaba ki daya saboda haka kes ɗin Abdul Jabbar kes ne da ya saba wa dokar ƙasa cikin wasu kalamai da ya faɗa wanda za su iya tada hargitsi a cikin ƙasa wata fitina ta addini wani ya zo dan shi ya zama gwamna ce zai kubutar da shi abu ne mai matukar wahala shi kuma Abba Kabir Yusuf da yanzu aka sanar ya ci zabe ba zai so a ce ya shekara hudu kaɗai ba zai so a ce ya shekaru takwas kuma in ya shekaru takwas din, zai so a ce ya sake dora wani wanda nake jam'iyyar su ne ya ci gaba da mulki ba da za a yi bata siyasa sai abinda al'ummar jihar Kano za su tome shi da karancin san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a to waɗannan takaitaccen sababba ne daga cikin sababban da suka bawa Abba Kabir Yusuf nasara wanda daga cikinsu akwai wato ruguzau da sayar da filaye da mutane talakawa na gari suke ta maganganu a kai. To amma idan muka duba abin da kyau za mu ga cewa gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje gwamnati ce da take da dattako, gwamnati ce da ta aiki tukuru domin magana ta gaskiya a tarihin Kano ba taɓa yin gwamnan da ya gina Kano ya mata aiki irin Ganduje ba. Ganduje ya hidimtawa al'ummar jihar Kano, ya raya birni, ya ainihin hidimtawa al'ummar jihar Kano iya bakin kokari. domin da a ce wannan da suka mutu kafin zuwan gwamnatin Ganduje za su dawo a wannan lokacin su ga yadda Kano ta zama birni saboda aikace aikacensa to ba shakka za su jinjina Ganduje akan wannan kokarin sannan ya hidimta wa addini gurgurdan iyawarsa wajen musulunta da maguzawa wajen karawa hizba karfi tare da daurewa hizba gindanta biyu gurare na iskanci daidai iyawarta wanda muna sa shi kansa wannan idan ya zo abin da zai yi kenan da magana ta gaskiya ba abin da zamu faɗi akan gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje sai alkhairi duk abubuwan da ake yi na tuhuma-tuhuma akan wannan gwamnatin ma iya alakanta abin da cewa halin al'ummar mu ne ba wanda zai mulki ba su zage shi ba shi ma Abba Kabir Yusuf da ya ce yanzu muna fata Allah ya shi ikon yin daidai sannan Allah ya kare shi daga harshen masu zagi domin ina jin tsoron masu yaban da waɗanda suke rali a garin daga cikin su wasu watakila su zo su yi zagi saboda mutane har gobe ba sa gane sunan mulki mulki Sannar mulki ya ci karo da abin da mutane suke so na ayi musu abin da suke so ɗari bisa ɗari dole ne mulki za a yi wa wani abin da yake so wani kuma a bata da shi shi yasa zamu ga cewa wasu sun yi rali wani ya ci shugaban shugaban ƙasa da ya zo zama shugaban ƙasa ya kawo abin da ya zama sanadiyar karewar su. to kaga kenan kai abinda da ake nema a wajenka kawai ka roki Allah subhanahu wataala ya baka nagari da kenan na biyu wanda ya ci Allah ya sa ya zama alkhairi a gare ka amma izgili ga wanda ya faɗi tare da ɗaukar wanda ya ci kamar wani ba annabi ba naka bane to saboda haka muna nuna farin ciki sosai da nasarar da Abba Kabir Yusuf ya samu zan so in cike da wani takaitaccen bidiyo wanda mahaifiyarsa ta ainihin nuna karfin tawakkalinta a fili ta nuna cewa wanda ya ci Allah ubangiji ya bashi tana mai kira ga matasa da su kwantar da hankali kada a yi tashin hankali karshe sai gashi Allah ya ba wa ɗanta daidai da yadda ta yi tawakkali dama aljaza'u min jinsul amal to wani fata kike da shi ga wannan zafi da ake yi ya sa a yi lafiya a gama lafiya Allah ya kiyaye dukkan abin da ba Allah ya sauka mana da alheri a kasar mu da jihar kuma ina fata wanda Allah ya ba Allah ya danka masa hannunsa Allah ya ba shi ikon na kuma ina godiya da dukkanin jama'a da ko'ina da ƙasa da jiha da wannan wajen zaɓe babbarin da suke ah, wane kira kike da shi ga jama'ar kano game da batun zaman lafiya bayan sanata sakamakon zaɓe ina fata allah ya ƙara haɗa kanmu allah ya bada zaman lafiya kar a yadda a daga hankali a cuta al'umma allah wanda yake zai ci allah ya bashi zai samu ko da rigima ko babu allah zai bayar amma ina fata allah ya sa mutan kano su ci gaba da kwanciyar hankali da natsuwar nan da suke yi kuma muna gode musu Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gaban alfarmar masa yadda na rasu Allah na gode mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana ta ya mu dacewa duniya da lahira ya Allah ka yi riko da hannun wannan bawan Allah ka bashi ikon yi wa al'ummar jihar Kano adalci wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh